riba na gani to wannan ka ga kun ji da kullum ka amma dai yake na ba ma kace na a cikin magana ta ka har da wannan mutum da na ko na na ne kan ke fadi amma in da wannan kudi ba dai ka ce ka saya ba magana ta kare Thank you. karatun bana da yake ne wajen suratul ma'un mu masu yin masu yin sallah ba da su sallar kwarai ba alladina hum an salatin sa'u suna shagala da sallar su ba su yi sosai in eh, wato abin nan sai lokaci ya wuce sannan su ko kuma gaba ga mutane da suke ba mutane ba su yi da kyau wannan sura tana karantar da yadda za ka iya gane mugun mutum cikin musulmi ne in ka ga mai wannan surobi da su da ke karantarwa za ka iya wannan ba su ne ka gane to a a a shi wannan akwai <laughs> hmm. hmm. hmm. to duk da ya nuna ba cikin musulmin kwarai yake ba sura tana nuna war yadda za ka iya gane wannan na kwarai ne wannan ba na kwarai ba in ka gaina tun kuɗin maraya daga dukiyar ki in ka ga bai damu da sallah ba in ka ga wata ne yake yi in gaba ga mutane ne yana alheri in ba gaba ga mutane ba shi ko yana sallah in ba gaba ga mutane ba shi sannan bayan haka nan in eh, ka neme shi taimako ko da allura ne ka dinka riga ka sai ki hmm. to wannan za ka yi a wannan ban da shi kuma yana cikin mu da ba na farai ba ce hmm. sahibin to ban san mai haƙi rabbani ba ba <laughs> ba mai haƙi akan Allah <laughs> ka gane sai wani abin Allah ya ce wanda ya bauta masa wa kana hakan alaina na kullum in mu'minai na na kokari na jihadi ga bayyan ga daukawa kalmar shi to Allah ya ce ya waje baka da yake taimake ka gane amma ka hidda mutum guda kake sai mun haqqi rabbani wannan shari'a ba ta ce abin nan in mun koma gababin tauhidi Allah babu wajibi a kansa لا يجب عليه نبي الغرض نفي وجوب الفعل كان wato babu in aikin da an wajibi ga ubangiji ba zai kace ta saboda haka ce babu haƙiƙi na akan sa akala eh da baka gane abin da yake nufi ba waɗannan sifofi ne wadanda an wajibai gare shi tunda an kace abin nan ka'imin qa'imun su ne wadatacce ne bai bukata komai ga kowa a ce babu wani aiki da an wajibi yanzu ni kaga yan na gama wannan aiki sai na sai na fito sai ni to ya zan wajibi a ce ni na fito ka gane tun daga wani abu tilas sai na yi Allah bai da tilas saboda haka ka ce ga wani mai haƙi a kaina yana yiwuwa domin ina bukata gare shi amma ga Allah fa ga bai bukata ga kowa saboda ka ba mai haƙi a kansa wannan duk babu sallar ku yadda ya tambaya cewa ya yi menene hukunci idan wani limani ya yi a biyu na magariba ya yi tahiya ya yi a biyu maimakon ya zauna sai ya tashi sai aka ce masa subhanallah da ya ji haka nan sai ya komo da ya komo ya yi tahiya ya gama tahiya sai ya yi kabliya ya sallama ni a hukuncin sa wannan liman babu sallah kuma ya kamata ku hidda shi nan da nan wajibi ku tashi ku sake kun kaka kuma sa domin an ce in ka bi liman ya bayyana cewa jahili ne bai san abin da sallah ke kyawo da shi ba ka sake sallan nan saboda haka da wannan sallah da ka yi da wadda ta an gabanin ta sai ka sake eh,

wato in ya tuna ko kuwa za shi ba a cewa kuma ya kabliya ko ba diya amma in ya cire tsaf to ba zai komo ba ko an ce na subhanallah sai ci gaba amma ya yi kabliya kuma in ya komo da kure to sallah ba ta ɓaci ya yi tahiya ya sallama nan kuma ba kabliya za shi ne ya yi tahiya ya cika sallah nan ba kabliya za shi ba ba diya don ƙari da ya yi

tunda ya san wato biyu ya yi abin nan wato yanzu ya tashi ga ta uku kuma mutane sun shirya da shi ya yarda da maganar su shi kenan amma in neman bai yarda da maganar masu biya ba nan yana iya magana ya ce ni an ka yi ni muke ciki wasu ce masa an yi kaza ya halatta a yi magana wadda bata wuce biyar ba eh, domin wato wannan ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zahar ko na asar raka'a biyu ya sallama sai wani abin nan abin nan wani sahabi mutumin kauye ne kun san mutumin kauye bai jin nauyin tambaya sai yake an rage sallah ne ya manzon Allah ko ku kai mantuwa sai annabi yake ba ya daya ba sai yake lalle an yi guda annabi ya tambaye sahabbai haka ne kamar yadda yake suka ce eh kenan ya sake ya kuma magana biyar ka rage ko an rage an rage sallah ko ka ko ka zuwa ban yi ko guda ba gaskiya ne abinda na budda min ahadima gaskiya ne abinda zule dai ne yake. eh magana biyar ba wuce ba sallah ba ta ba amma da sai a yi bakin amma in magana ta wuce nan sallah ta ce

wato abin nan bai bai ba wato domin da daban sadi su ne daban sa sa sirat al-mustaqim sirat al-mustaqim sa sa sa sa sa kun ga wato akwai sa uku uku mu aje wannan don mu ji daɗin kamawa daga ijara gobe eh, ijara ce ifin da abin da kwadago ko haya ah, wato akwai sa alhinin shi ne sa iska ya fito waje sa sa ya shiga ciki sannan sa shi ne sa sa kamar salat ya eh, su ne ka gane ko ko wani daban-daban yake in ka kawo wani gidan wani yana bata sallah har sai gaba ta ba dama ku ya kana sai dai in mutum ba ajame ne ya koya ya kasa to ana fatar Allah ya gafarta masa domin ya kalli kullu illa wusa dan tsakanin ku tijara idan ka samu wani mai hankali ya yi ma aiki zuwa ga lokacin ayyani da irin nau'in aiki wannan ake ce masa ijara idan abin da baya da hankali ne ko gida wato sai ake kirayi wato ka yi amfani da gidan wani daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka ba shi kaza ko kuma kai amfani da motar shi ko kuma kai amfani da dabbar shi wato daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi ake ce ma ah, abin nan shi ake ce ma kirayi wato da kira'i da ijara duka sai dai ijara za ta komo ga fa'idan mai ita wanda ya yi aikin shi za a ba kira'i ko zai so ga hannun wani mai aiki daban mai fa'ida daban sannan dukuli shi ma wato akadi ne akan amfani kamar yin aiki in ka cika aikin nan wanda nake bukata bawa na ya gudu ko abin nan ina son haka haka ninjiya a duk wanda ya haka ga abin da zan baki kun ga wannan ka ne mutunci ma aiki ne amma aikin nan baka kayyade ka faɗi gayar shi in an kai gare ta za ka biya in ba kai gare ta ba za ka biya ba wannan shi ake cewa mai za a yi magana a wani ijara su ja'iza su ita ijara ka sa mutum ya ma aiki ka biya shi ta halatta idan ba daraba laha ajali in sun ka buga ajali gare su daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza musamman ya mana kuma suka ambaci ga abin da za a ba mutum kun fahimta ko wato ba ya halatta ka ce mutum shi ma aiki kawai ba ka ambaci kuɗi ba sai dai abin da yake wato gari an san an san abin an san ka'idar shi kamar misalin ruwan aski ko kuma dai wanda yake abubuwa wanda yake mutane sun saba da su wannan ko baka ambaci kuɗi ba in da an san ka'idar shi ke kenan amma in ba san ka'idar shi ba ko kuma yana saba ma juna to sai sai kun sai kun daidaita Thank you. to idan ya ce in ka komai ka ba shi kenan ya nemi ku fada kenan idan yana yana yana tunanin ka ba shi san ɗaya ka ba shi naira dubu ka naira ɗaya ka ba shi wa ka gani ba ka tsalin nan ka ga ba ka da girma su ba alhali ko shi yayi rashin girma ko ni sanan ƙayyade wato in abin nan ba laifi ku yi akadi kaza zan ka bayan ka biya shi in kana son ka tsara masa tsara masa amma da in ya zan an yi akadi ba san inda abin da za a bayar ba wannan haram an yi haram kuma wannan zai kai ka faɗa to wasan ma ya kamanta an bashi kuɗi kaza za a bayar wala yuzrabu fil juhudi adad to amma in juhudi ne wane ne yan mai abin zai kawo na rauni na da ya gudu ko bawa na da ya gudu ko ko ya annin da rauni kaza to wannan ke ma take majhuli don shi asalinsa bai halatta ba domin ko da yake an ambaci abin da za a bayarwa amma ba ambaci iyaka aiki ba yana yi wa ya tafiya da nan zuwa sakwato yana yi wa ya tafiya daga nan zuwa bariya yana yi wa cikin gari ya samu amma an ce ga abin da ba a bayar kun zuwa wato akwai ɗan garar ciki amma da yake mutane na bukata da irin wannan in an hana mutane ya zama lura ah, saboda haka wato ya halatta kun fahimta ko da qur'ani an ce wani man ja'a bi yulu ba'ir wa ana bi ba'in wanda duk ya taho da abin nan da an ka sace za a ba su kayan jaki da abin alakuri daya kun ga wanda ya zo da shi yana yiwa kai ya wahala yana yiwa ba sai ya wahala ba to tunda qur'ani ya halatta shi ko da yake wato maganar mutanen Yusuf ne amma abin da Qur'ani ya tabo da shi ya nuna ya halatta gare a wato sirar da an ga mayar da bawa wanda ya gudu aw ba irin tarihin ko kuma wanda ya gudu aw hau da irin ko haƙa rijiya to idan mutum ya ce wanda ya haƙa rijiya wuri kaza zan ba shi kaza wani ka tafi haƙa rajin sai ya kasa ya bari nan ba za ka biya shi ba in ba za ka yi amfani da wannan haƙa rijiya ba amma idan za ka kawo wani ya ci gaba to in ya kai ga ruwa sai a gawa aka gwargwaro aikin da wannan yayi a biya wancan a biya ta tana biya wancan eh, kada in ba ka yi amfani da aikin sa ba haka kuma wata in ya zan neman bawa da ya gudu ya tafi gabas ya tafi kudu ya kuma ce bai gani ba to idan za ka yi amfani da zuwan nan kudu da gabas ka aika wasu wurare daban a gano ko wancan ya tantance wani abu ko ya taimake ku ke nan ya hankala da ya hankala da ya tabi ba ya a yi amfani da aiki ka don za a biya ta dogon aiki wato sharaɗin jubuli a ce mutum ba ya da kome inda yake ba ya amfani da aiki. ba kun gane alga ko kamar haka rijiya to ya zama ya yi rabi amma ba za mu fahimta da haƙƙin na ba to shi kenan bai da kowane wani ne cikin ne kuma a'a wata in ka ce eh, sai an kai ga rijiya in ka shakanta amma in ba kai ga ruwa ba ya ne da lantarki in ba kai ga ruwa ba kuma a rufe ta to wani in ka shakanta haka shi kenan in ba kai ga ruwa wanda duk ya haƙa rijiya in ba kai ga ruwa kuma sai ya rufe

magana wajen ko da ya gina ya ce ya rubutu ne da dutse ya samu dutse ya da ya samu da shi masai tun da ba tun da ba ya samu wani amfani da ya ga sai biya wannan da kuma sai ba ya halatta ba ya waje wannan tun da kai amfani da aikin sa sai ka biya shi da kan kamar tuta in an ka kayyade wato ya tashi daga dutse ya koma ijara ka ce ga abin da za ka yi wato ya tashi daga jukuni ya koma ijara nan ko bai samu ruwa bane ko bai samu ruwa bane an yi gaba biyu za a biya ka gane aw bai ita bin wa na ko kuma sayar da tufa ka sawo tufa ka ba din lali to in ka sayar ga abin da zan baka in yanzu ya sayar in kwana biyu in kwana uku ko kwana nawa ya sai ya sayar da samu amma da sa shi kai kace zauna cikin kanti yana sayarwa ko ya ga abin da za ka baki wannan ijara ce kace kullum ga abin da zan baka ya sayar bai sayar ba in ya ɗauki lokacin nan ya zauna su ta biya shi kun wa ta gwamnati gara da buɗe mun da ko wala sai ala illa bi tamamin amali wajen ju'u ne bai da komai sai sai aiki ya cika kun gani wala ajiru ala albayr da tamma al-ajr wa wanda an kai ijara da shi ga sayarwa zauna ka sayar min ga ka tsare ni kantina daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to ajali ne ya zauna lokacin nan wannan zai bai tsayar ba wajen bala mutu ni a zargukan da za a biya shi don ya yi aiki ya yi zaman da kafa ko da bai tsayar ba wa in ba a je mutu da ajali ne a nisu ijara kuma da ka ce masa ga kaya ka zauna daga karfe bakwai zuwa karfe eh, zuwa karfe uku ga abin da zan ba ba ni a kai sha biyu ya sayar rabin ijara ba ba shi gudun zama ba a ci abin da ya kai da biya ce wani ayyaka lokacin zama kokarin ne duk kokarin da ba ne ba kokarin da ne ka ayyade wannan zama zaman lokacin ka sun ka ijara wannan kuma idan zama ba sun kan a wannan akan akan amfani ne in ka yarda da ya zama ba ba wannan kuma in ko وانشر عين كان انشر عين كالبيت شما كمت مسلمين فيما يهل ويحرم يبدا انت بتريكي ابن يا حلت يا حلت الكراعي in ga kirayin ka sa a yi ma aiki ne da dabba ko da abin gida wato ba mai yin aikin ko kin kuɗi ba na wato abin sa ne ya sa a aiki don a biya ya hillu ga abin da ke hana tara harin sayar da amfani ne shi

yan ka ɗauko mutu an kai rabin abin nan na hanya ta ta lalace sai kawo wata don kira'in ɗauka kai ba kira'in ga mota ka ayyana ba kun gani wanda ya ayyana yake wannan yake so ta ɓaci ba ta kawo wata amma in ya ce a kai ni da yi wannan ko ita ko wata aikin da ya fa a biya ta rajin aikin sa wajen aikin sa kamar an je da yankin ya fara ba. da kansa shi ne duk bai da iko matuƙa an kulla ba ka da ikon warware in ka warware sai ka biya shi kuɗin sa. Ba mu mutar da ne

ka ba shi kuɗi tun ko kuma abin nan in ka ba shi na tun yanzu yana amma idan shi yana biyan ka kuɗi kai kana biyan shi ɗauka wannan shi an ka hana saboda haka ku bar akali sai lokacin da za a ɗauka a yi wato wannan akali in rana son dauka kada ku sa ya na bin yanzu sai da ya zo ga wannan yanzu nan sai muka san ana son kaya sai an baka kwangila wani abu cewa ka sayo kaya to motar da ka ba haya motar ya zama tana son tafiya sai mata kula lafiya hanya kuma ana son kaya a bude shi ne motar kuma ya cire baka kuɗin sai aka kasa ta wani mota da wannan a to wannan ai daban wannan wata matsala daban in kai hayar motar nan kai da ainihin ta to kira iya walwale

wata zalika al'adun ya bi su haka ne mu wata wata yan ɗauki ne bari na aiki wajen ijara wata ta ijara da su yi ma aiki ka yi mutu to su ke nan gwargwadon aikin da ya yi su ke mutum da ka ayyana shi su da wata kuma amma da ka yi da su ne su yi aikin dai idan ya mutu ne yana yi wa ta'ayin su su gaba da aikin amma tun da baka ayyana shi ba an in ya ka ayyana ka ce an ce sarki ne aiki in wani shi ke sai sai a biya gurin aikin ne wadda da san na kaula kamar su kira haka ne gida wanda mutum ya kira shi sai ta yi shi gabanin su kan lokaci sai ka biya rabin zaman da kai biya ka zaman da kai ولا باس بتعليم المتعلم da على to ga wani kira'i wani abu wanda yake tsakanin kira'i da ishara asalin ta bai halatta ba amma lalura ta halattar da shi kamar ka ce ma malami na karantar da qur'ani ka rasa karantar da qur'ani da dana ga abin da zan baka in ya gane to idan an yi abubuwan da a ciki sai a ce wannan akali bai halatta ba don domin kanka na da basira menene gwargwadon gane wasu menene lokacin da zai gane ni waɗanda ba su ba ko ya zuwa kun ga asalin wannan akali bai halatta ba amma idan an kun mutane na bukata wa abin an hana wannan kun ga za a hana ko alheri mai yawa saboda haka wato sai a rinke amma abin da ya fi kyau sai a ɗauke shi karantarwa daga lokacin kaza zuwa lokacin kaza wato ya yi aikin ta kenan kun gana an tsira da abin da ba bai halatta ba ba ta kullum da aikin da za ka yi karantar da yaran nan ba daga lokaci ka zaba lokaci ka ba ga hukuyan ba to wannan ya halatta amma har in an yi wato mutuwa in ya hori ya gane ga abin da za a baka to an shiga wannan an haɗari wanda yake akwai abubuwa cikin waɗanda suka nuna a ƙari nan bai halatta tun da bai ɗan akwai abubuwa da ke waɗanda za su nuna da ita jiha guda. Da shahodi ne da wajen sadaki ba. Sadaki? Mm. A sadaki su kuma sai an sanar. A wani ne ne ne da ne zai bayar. Mm. Sai sai an ga kashe karanta ne ita. To can farkon musulunci ya halaka amma wannan aiki da abin bai gudana da shi ba. wato idan mutum ya ce a mai aure da wanki da biya ƙura'an ya karanta da ita ƙura'an ba a yarda wato sai dai a da za a yi babu ne shi ita sai tsada da shi ya karanta da ita ƙura'an in ya zo a tsoron ba ya da su ah, bayan ne wanda ya sani cewa ko zai samu dutse lokacin haka kuma sai ya fara haka sai ya samu dutse kuma dutsen ba zai haka shi ba shi ke nan su kira iya wani wani dutse amma ne dutse ne bai da tsoni amma da aiki ka tashi ya sai kasa wannan sai a ba shi wani aiki to da idan ra sai kullum ka yi aiki ga abin da yake baka wannan dole sai ko ya kai ka ko ya kai ka ko ya kai ka ka biya shi amma da cewa ka iya an kai ruwa ga abin da zan ba ka wannan bai da koyi sai ya kai ruwa ka gane za ka biya su da a a wannan aiki ba da nan sai a da

Ana za su duka da ya hayayi shi ne asali bai halatta ba don ba sanye su zai hayayi ba ni addu'o'in da zai yi yana fahimta ko ba fahimta kaga waɗannan abubuwa da jahil an jahilce su amma duk da haka da saboda lura mutane da shi an halatta ka gane shi ma eh. iya domin mijinta da mm. ubanta wane ne ne da zai kanta wata in mutum ya balaga wajibi ne shi da kai ne shi kala shi shi shi koya ba Allah ya azama ba haka ne ita Allah ya azama ta tun da farko kana da haƙƙi kamin ta balaga ya kamata karanta da ita qur'ani wato sura um, fatiha da sura guda don don sallah amma ci gaba fa aikin ta ne ban ji ba yarka ko kuma matarka kana iya mata ladabi ladabin da bai kai ga dinan kaji mata ba zai duka wadda ba kada sai ne tsanani ba wannan abin in ya ce in ka wannan kuma abin ya danganta da halin ta gare ta in kana tsoron ka za ka fito ta da zai suna gare ta kai hakuri

ko kuma asalin sa bai halatta ba don ba tabbata maganin ne bai amfani menene gwagwaron maganin da ka sha menene gwagwaron da da za a yi kamin ka warke menene gwagwaron aikin da zai yi shi kuma ba sani ba in asali bai halatta ba amma saboda nura mutane ga irin waɗannan abubuwa an halatta kun gane ko wala yanzu kasan kira'u bi mawtin rakibi aw sakin idan ka in dabba daga nan zuwa zuwa gare misali Ah, akan kami biar ke hau dan ah saya pesan hanya kamu sebab saya ini ada baca kerjaan ke Bina ini pun aku kawan ini masa saya kamu ke Bahia ini baca dia cerai ini baca bang masa orang yang itu yang berapa apa yang terbaik hana adina adiyah aku yang terpengar orangnya orangnya tidak a'a guda ya an ba shi an ya ce ga raƙon ko ko ga mota daga nan zuwa bari a ba kaya ko ko mutum ya hau zuwa bari an yarda an kawo kuɗi an ba shi an zai tsakar hanya mutum ya mutu to ku kawo wani hau kun dabbata ya mutu ya? wani ne rike da ita lokacin da ya hau shi ya rike da linzami a kasar da ya shi ba duk wanda akan dabba ko wanda da ita ko kuma mai duk abin da dai ba kenan. mai ja ya shi ne mai mai ja shi ne da hawa ke Allah in kayan dabba kaya zuwa wani gudu to ina ta kai ina dan faɗi ya san zai ne wanda ka mota da wasu yi to wato ga abin da ya shafi mutum wato babu kure in ka yi da gangan wannan sakon kawa ba a yi don mutum ya yi da kure zai biya biyan mutum abin da ya shafi dukiyar mutum ko abin da nasu ko da kuma kure sai an biya sai dai wato yana saba wanda gangan ne wato ta tafi da shi kuma da kure ne dukiya akwai wanda zai biya kudi akwai wanda yake da shi da danginsa wannan ba a tashi ba a tashi biya domin ɗaukowa an kasa shi sai ya kun bai ke gyara sai ya kawo inda inda ke bukata saboda kwato abin da ya halaka ba a tashi biya sai dai gyara wannan da lalace shi ne da zai ba za a tashi daga muna nan wajen jiya. ya faɗi ya yi da in ya da gangan wannan haka ya fata kaya wannan za a biya in ya da gangan ba in ya haka kaya mutane da gangan wannan zai biya Thank you. wato za a ce ya halatta domin wato ita in abin ita juya kullum dangi shi za su biya a ce kaga abin kamar kamar insurance ne mace da nan ta su biya ai shi ne ake sa mutane da yawa su biya insurance a aji saboda abin na zamani don kaga in direba ne yana yiwa a ce duk direbobi dangin juna ne saboda aka duk fita da kuɗi in wani yayi laifi a biya daga ciki abinda bai abinda ba shi halarta a ba wani kamfani shi yi domin ya ba wasu mutane suna yi ba gwamnati ba in an samu hadarin su biya in ba samu zuwa ne ya zan nasu ba ya zan caca amma in ya zan gwamnati ne ke yi in an samu an biya sun ga an tsare abin mutum da mutane da dukiyarsu in kuma wani abu ya samu ba ba a ce a kan aljihu ko ana nan mutane gaba kuma za ta sauki ne hmm. shi na da insurance ba ya halatta a abin da ya sa domin kai da ka bayar da ranka ka bayar don a abin nan a baka kuɗi in ka mutu da 'ya'yanka to kun ga wata ko da gwamnati ke yi wannan ba shi halatta abin da yasa ba shi halatta ƴaƴan karkare ta ci a ba su in na ƙarai ne in ya'yan ƙarai ne Allah ya alƙawarin shi ne zai zai ɗauke su wannan abin nan an an kuma ina yi lahu da zai zai ta mu kowa ta wanda salihi to dan za ka yi ta ta don ka taimaki waɗanda Allah ya alƙawarin zai ɗauka su in ko miyagu ne sai ta ta don ka taimaki su shan giya ni a matsayar ka cikin kaurin ka ka ka dauki na ka dauki na wasu yana yi wa kaya da niyyar kwarai ko yana yi wa kaya da niyyar kwarai to kaddara an ba aikin gwamnati ne ba daga ƴaƴan kasar da sun karatu ba hmm?

kamar yadda ake yadda na wanda yake ba haka nan ba kuma in ka an gwamnati da ke aje waɗannan kuɗi ya halatta domin kuma nan bai zuwa kowa ba bai zan caca ba amma in ya zama kamfani ne wanda yake yana caca da mutane wanda ba ya halatta kamar a yi ya zama na kaje kayi ba tare da ka san haka ba in ka gane da kuma wani suka ce za ka karbi ka suka tufa a ina tsammanin suna suna walwala don na mutane da yawa suna suka a kuya su an ka biya su mu ci gaba ko to shi yace wala ne ta kuma shira shira da la ne ta kuma shira shira ibe wala ya da mutu da saboda mutuwar mai hawa sai su masu mutumin sai su kawo wani an yi sakin ko in gida ne wato mutum ya haya yana zaune daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ya mutu ba a ci aure da kirayi wato gidan na nan nasu na gada ne ita dabba in ka ayyana ta kira iya warware amma in baka ayyana ta ba a kawo wata ka gane wala da mawata ganin ah, ri'aya haka nan idan ka yi tsada da mutum ya yi ma ka yi tsada da shi ya ma ciwo daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai da dabbobin sun kamu wasu dabbobi da shi gane waliyati ne ya sai kawo wasu kudin ka ne kira ina na kamar hila ne kai wasu wasu mutiyayi ce ga mara adadin shekara uku hmm. sai shekara ko biyu sai ce bai yawa

wannan gida ne wato kullum irin abin irin kira irin abin jingina da ake yi nan ba su da kyawu mutum ya ce ga gona na a bani kuɗi kaza jingina shi ke wanda ya bashi kuɗi ya sai ta aiki ko kuma gida wanda a yar amsa kuɗi shi ta bayar da haya yana amfani wannan bai bari in ƙara wannan domin ah, mun ce abubuwa uku ba ya halatta mutum da kiri ba kan a ba ɗan uwanka ba shi zuwa lokaci kaza bai halatta ya ƙara ma wani abu ba ka ce kuma abin nan ah, matsalolin addini al'akar biddini fakkan da yadda ba faɗa masa ba ya bani wani abu ba ya halatta na na uku ka taimaki mutum ka ke shi ko kuma ka yi mai hanya ya samu wani abu saboda kana da daraja ka ce sai ka amshi wani abu an ne ke kenan ba ya halatta to wannan ka ba mu san ka ka bashi an ce an yarda in ka bashi bashi amma kana tsoron kayan ka su halaka ka amshi jingina ita jinginan nan ba ya halatta kai aiki kai amfani da ita in ka yi amfani da ita kuma an ka biya ka ya zan bashi da ruwa saboda haka wato maimakon a yi irin wannan akadi a ce jirgina a yi haya mana a yi haya gona daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi ne kira'i ina son misalin abin nan stone hamsin ya to ga gona na kai kira'i daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi ne kira'i stone hamsin ka rike a biya ka lokacin da ya kare shi ke na mayar gonansa amma ya kawo kafa mutum ka ba da katin jirgina sannan ka ka yi ta amfani da gonan ne shi da ka samu kan ɗari sannan kuma ya da kan hamsin ina addini kamar yanzu wani rediyo bashi bashi don zai gani mai karɓar kuma da a ko ina so in ji ko ta mai amfani ba ya halitta kai amfani da shi kai amfani da shi ka biya shi a'a ko ya yarda ba ya halatta idan da yana son bashin aikin da zai yarda akan game da wani mara lafiya ko yanzu ka samu Thank you. kace wato ina son gida wato abin dabba mai sai kaya zariya amma su ba to an kawo ma dabba ba da ta ayyana ta ba wato mai sai ma dai kaya zariya shi ke nan sai ta mutu a kan hanya to nan kira kira'i bai ta ba faliya ci gudari ya sai taho da wata dabba wata kamar kayan hayan mota in ya zan ainihin motar kacce wannan mota ne ta ce domin kaja sai yi ya ta amma da ce akai ka ko wata irin mota ta kayan kaya a duniya a tsakanin kaya tsari in an kai tsakar kan ya karɓa shi ne sai ya kawo kun gani domin kira'i ne madmun madmun wata rufa sai ba ayyade a dinar ba wa in ma ta rafi ba ya tattara in kira'u yau in mutum ya yi kira'in dabba zuwa zariya kun bai sai da yan mutu to kira'i bai ba ba shi kenan magadan shi sai su dauki su adda abin na haƙƙin wannan dabba zuwa bariya bali ya kasaru makana hu gairahu suna iya kira in wani sa matsayin sa ko wani ya tauya hawa ko kuma su haya ta su ba da haya ko da sun ci riba zuwa bariya kun gane sai dai ba su samu su aza wani wanda shi shi nauyi ba an kawarar abin nan namiji ne ba za su samu mace don mace ta hiyar ɗauka <laughs> wannan kira ma'una wanda ya kira in wani abin aiki ko tukunya ko shebur ko ne da kai haya don kai aiki da shi aw bai da hukumar wani ta fala da mana alaiki shi halaki ya bi shi kenan ya tafi kana wurin aiki sai ya halaka ko ya bati ko an ka sace ba ta aka biya wa huwa musaddaqun wato ana gaskata shi in yace ya baci wurin aikin da nake yi kuma wato ba yi aikin da ya wuce shi ba da ka aro abin da yake ya kamata a fashe kasa a yi ta haƙar kasa da shi ka ɗora dukkan dutse har ya karye wannan kunga akwai son zuciya zai biya ya ce illa an yi ta bayyana karni sai fa in karye su ta bayyana cewa shi ya koye shi ko kuma ya yi aiki da shi irin aikin da bai dace da shi ba to wannan zai biya wasu na'uda nuna lima gabu laifi masu aiki wato waɗanda suna su ne masu wa mutane aiki maɗinka masu abin nan masu rini masu saƙa kakkai garin ka aima saƙa ko kai turahin ka aima abin nan aima riga ko wani irin ɗinki to abin da yake dai za su ɗauka su tafi da shi gida in sun ce ya ɓace to za su biya ko da yake wato amintattu ne amma duk da haka tun da ya sana'a su ga wannan abu yake to in sun ci abin nan ya bace sai su biya duhu bi ajarin aw bi ya ajarin sun yi da tsada ko ba da tsada ba ko da kyauta sun kace kawai na sun ce ya bace duk da haka za su biya domin galibi mai irin wannan sana'a in ya gama ya saya zai saya wadda da mana ala sahibul hammam babu biya bisa ga mai gidan wanka hammam su da cikin ku wani ya ga hammam a madina wata wani abin nan kamar gidan wanka ne ake yi a ruwan zafi ga ruwan sanyi mai so ya taho ya shiga ya biya ya tafi ya wanka to kamin ka shiga suna ɗaya da tuwafin ka baka wani ɗan dare ka ɗaura to idan ka shiga ko da kake ta kai iska ɗauke ne da wadda ka aje to ba a cewa shi mai dan hoton ɗin ke biya kun gani eh? a ce wannan daban in ka ba shi kati in gwada kenan ko abin abin wani ya taho yana haya haya ajewa wato yana ijara kai ne duk mai shiga ya abin nan ya tsare ya ba shi abin nan to wannan ya bari an ka dauke yana biya amma shi ne abin dai ba ta biya don ka ka an sace ma kaya eh shi ne nake wannan daban kuma kuncin ajiya daban Allah ai don kada ka shiga a eh, tsirara ne don an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul hamama illa bi mizalin in kana da imani ka san Allah gaskiya ne ka san ranar lahira gaskiya ce kada ka shiga cikin mutane za ka yi wanka saban saban domin ka bar al'aura ka wani na kallo haram ne kai na da hinta ya kawo mun abin da na ba ni shiga da ko kuma kai hayar jirgin ruwa kasa kaya kamin ya keta sai ya nutse ba a tashi na jirgin ya biya sai dai wala kira biya na ba kai ba na kai biya kun wala ba ka da shirka ta malafi a kamfani shirka wata mutane akwati na gudun ya biya sai dai wala kira alafi illa alal balaji ba su samun ijara shi sai an kai da jirgi ya ni tsoton ba kai ba mun sai biya kun gani wala ba ka da shirka ta malaji yi kamfani shirka wata mutane su haɗa ƙarfi su yi sana'a guda shi ne kamfani ko da babu laushi bil abdani ko dai da cikin kunnan su gaba ɗaya abin nan su kawo abin nan alawaje su yi su yi abin nan su yi riguna misali su sayar ko kuma gona su taru su noma duk da abin sun kai kanta mun guda babu da shi idan amila fi mawdi'in wahidin ya zama mun guda suke aiki amalan wahida kuma ina aiki guda au mace ƙari mai kusa da juna wannan na sarka wannan na na dinki kun gani wata zuwa sharikatu bil amwali kuma yana halatta a yi da dukiyoyi kowa ya kawo wato abin nan shayar kenan ala an yakuna rihu bainahuma bi qadari ma akhraja kullu da riba ta zan abin da kowane daga cikin su ya fitar wato haka na riba za zo kuma wannan ya taho da ɗari wannan ya taho da ɗari da hamsin wato riba sai a kasa ta wato abin nan kashi kashi biyar wannan da uku wannan da biyu kun gane wal amalu alaihima bi qadari ma sharata min ar-rizqi kuma wato aikin gurgurun abin sun kace zanta na riba saboda wato in ya kashi biyar ne wannan ya aiki a biyu wannan ya aiki ko kuma in an samu wasu laborori na musu sai a yi ta biya to an ɗabi na wannan an ɗabi na gurgurun ko wani don haka na abin da ya samu na riba a raba gurgurun kuɗi wato likulli wahidin da kowane ɗaya ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي رأسه إذا أما بايع حلتا wannan kuɗin sa ya fi na wannan wannan da fan ɗari wannan da fan ɗari da hamsin sannan kuma ake ce a ta shara ɗin mun dai mulan daidai daidai wannan ba shan zanta kun gani wannan kamfani ce sai ƙira ƙira ce ko ka ba mutum kuɗin shi kai shi juya abin da ya sabo ku ni riba shi kuma ja'izin ya halatta duk da na nira wadda rahim da duniya rai da birhamoni asalin bai halatta ba domin wato ba fari ba wanda ka ba kuɗi ka ce sai ya fatauki ya raba riba shi da rabi kai da rabi ne ne rabi kwana na zai kamun da samu nawa za a ba shi sun gwada su an jahilce su amma da yake da lura ta abin yanzu an ce ba a yi haka nan kafin abubuwa ba su zaune suke musamman ka halatta wa karin da suka fi an yi rangar da duk abin an kace akwai abubuwan na haram a haramci an yi rangar duk karin zabu wato abin nan sandunan dinariya ko dai abin nan wannan ya kawo kudi wanne ya kawo kudi ko kuma a kawo sandunan dinariya waɗanda yake aunawa za a yi garfin mutu ko ko sandunan azurfa la ji bi da urumi amma wannan ya kawo alwaje wannan ya kawo alwaje ko ko wannan ya kawo hatsi wannan ya kawo hatsi a hada wato kayan sayarwa ba kuɗi ba wannan ba shi halatta kun gane ko wa yakunu in nazala ajiran har in ya auku wadannan wannan ya kawo wasu kaya wannan ya kawo wasu kaya wanda yake abin nan na sayarwa ne in an ka hada wannan har in ya auku ka ba shi ka ci gashi wannan ba kamfani ba wato ba an ce in za a kirari ka ba shi kudi ba an ce ba ka yi tsayewa ka ba shi kaya to in ka ba shi kaya fa yaya za a yi to shi kayan nan da ka ba shi wato sai ya sai ya sayar da su in ya sayar ko nawa ya sayar a ɗaya da ijarar sayarwa bayan haka na abin da ya rage a cikin wannan sai a kirari kun gane ko to wato idan ajiyar wato abin nan lebara shi bai iya ga sayarwa ya da kira da mutum sannan kuma sauran da ya yi kira ne wato da ya abin nan bayan da ya sayar akan kaza ni an tijara shi ni abin nan kudin shi da adashi kaza da sauran kudi kaza nawa abin ya ci riba ya ci riba kaza irin ne in ya yi fatauci da wannan kudin ya kamata a bashi kun san mutane na sarbawa hmm. akwai wanda ya iya kasuwa yana yiwa ka ba shi shi da kashi biyu kai da kashi guda ya fi ka ba wani ka ɗauki kashi biyar da ɗauki kashi da ɗauki kashi guda don shi wancan ya iya wancan bai iya ba saboda kullum za a daidai mutum da iyawar shi wannan aiki da an kamata to ni ya kamata ba shi ba ka kyauta mana da kuɗin da an ka abin a biya shi da la'adar koyarwa sannan kuma a ba shi abin da ya dace da shi wajen nuna rabon ba kun gane wani amil kitabatu wa ta'amu idza kafara fil mali shi wannan da kafa kudi ta ce sai ya fatauci idan ya tafi wata kasa kamar ya tashi daga nan ya tafi Kano kuma kudin nan da yawa ne wato fil mali alladhi lahu balun min kudi wanda yake ara kula da shi wato kudi mai yawa ya tafi Kano yana fatauci to zai ci ciki zai kuma zai yi tuwahin al'ada wato ciki kun wanda ko kuma irin da sadaka da nuna da yawan mu'amaloli wato duk ya da yake cikin gargadan hali akwai abubuwa waɗanda yake shi ne sun sai ya yi amfani da kuɗi kun wanda ko a'a ba aure ciki ko dai abinci kawai da wa inda ma ya tafi wata tafi da su da kuma ba zai amfani da shi ga wajen wato yana ji yana sha amma kuma shi sai in ya zan tafiya ce mai nisa kun wala ya kasa ma mai riba hata ya milla rasu mai ko ba za su raba riba ba sai an mai da tsuntsan kuɗi da shi kuɗin da an ka bashi ga shi an mayar to bayan haka na riba sannan a raba kun gane shi to sai kuma musaka abin nan musaka kamar kana da itace itacen nan ba ka ba yawa wata kai ka noma ko ka ba su ruwa ah, kuma in an ba su babu shayarwa ba su mutu domin kana iya samun wani sai tsada ga itace na ga gonan itace ka tafi ka shayar ah, in sun nuna sun kai kayan itace ka nuna za mu raba kashi kaza kai da kaza ni da kaza sun zan iya shi ne musaka ja'i da su ita nan halatta fil usul wato ga abin nan kasa da abin da ya faru da ita alama tarabiya alaihi duka da yadda abin da sun yarda da shi wato abin da sun yarda da juna a kai wato in sun yarda cewa wato kai da rabi ne da rabi ko kai da ushuri ne da kaza wato gurgurdan abin da sun kai abin da al'adai wato na fatan da shi ne al'adai wal amru kulluhu ayyuka wato shi wanda ya tafi zai shayarwa duk aikin shayar da waɗannan ce aikin sa saboda haka wato shi zai gyara a hanyar zuba ru'anin da ruwa ke gudana abin nan wala yake rasa alaihi amma ba a shaɗanta masa amalan da yara amal a wani aiki wanda yake ba na shayarwa ba ba za a ce shi kewa gonin da shingo ba ba za a ce shi haƙa rijiya ba sai in an yi bukatar rijiya kai ne gona ta kasa ولا عمل شيء يفيد فوقهم أي ولا أبوان الذي أقع في الحال الشم بولا إلا ما لا بال لو شاء جل بعد عمود الشيء كذا قدر الشيء من شد شد الحبيرة كما هو نتيجة يا كيكي فبدوبين أشكرون أيكم هم يزني مثل أهل البشير أقول كما عند الوقت يفعلوا وأن عند وجود بوسط الدنيا أبنها وشيء مشتمل ما يواترون الوقت يتعروا فعلنا أواقع شيء وأن شيء ذي mun ga da an yi shi bina amma ba su zai yi haɗin gini ba wato wanda yake ya ce da in ya ta shi zai gyara wata kiro alal amin sannan su kulen maza a samu mata aikin su ne wajen kiyatu mana ke shigar haka nan kuma sun ga itace za sun fara maza ko ya faɗo a da ake tarawa wa zai share wuri ɗin itace za su kayan itace za su faɗo aikin su share wuri wa islahu bil hadar ma haka nan kuma an barbi sai an ɗebo ruwa daga wasaki ba sai an zuba kasa ba sannan ya bi hanyoyi to in na rame in ya rame shi ke gyarawa aikin sani wa tanqiyatul aini kuma in man abin ruwan inda yake fitowa wani abu ya kai shi dan ka aikin sani ya gyara wa shi da zaka da irin wannan duk jahilin hana ne an shi da Allah da kadan sa shi daga shi ne aikin ولا تجوز المشاقة على إحدى جنات الحائض من الزواج wato da cikin gonan dama akwai shanu waɗanda ke shayarwa ko kuma akwai abin nan tractor na noma ka kawo ka ce to ni duk kaya na zan fitar sai ka kawo naka ba za a yi haka abin nan ka ake suna ne suna su da aiki da su amma mata min ha wasu dabbobi sun ka mutu fa ala rabbi zai karfe shi ne gonan shi da wani ya kawo ولو أتى الدواب ولتجرى على العامل أما في تدبر مثل في أي شيء شيء إن أنا بكات لا ضروري أكاو تو أي شيء ثاني في كمية في تدبر وعليه نفسي شيء من ما أكل ما أكل ايه za ka da yake da yana yiwa amma za ka iske an bambanta wani wuri don shi yana ganin wani abu halakka ba a ganin shi halakka ya za ka yi musamman kun farko ba da kaza da kaza da kaza da kaza ya kada a saba mu shari'a وعليه ذريعة البيان اليسير كما كمان مثال القنفة عند أكي بكاتا أشوكي عند أكا وتنكوبا أنا إيتي وأبا أشوكي فسيل أيكم خير ولا باس أن يتبع ذلك إن بابو عليه أجوه وأن للعامل بما أيتي وهو أحد أشوكي عند أنكي كانفا ko kuma in an shayar da ruwa kun san ruwa na na so wani wuri ina so in shuka na tsakani ko in shuka ta tumatir da menene don amfani wannan ba zan kawo ma shi ba kai ne gona ba da shi ku kun gane wa in ka zuba da kasura amma in na za akwai wurin itace mai faɗi wanda yake wurin yana da dama nan ne zuba halatta ba an yi kwarfi mu ta kashi na da shiga irin mushi a da shi illa an yi kuna kadar su mutum da shi ta faɗi ma zan da an ɗaya da filin da ba mu ba ya ta ɗaya da uku ba fa akalla ko abin da ya kasa wannan ba da lafiya a cikin to shi ne sharar yana da ba su da gudun da kuma shirya ne ba su ta kamun shi a kenan ka shi da ka biya su ba sharika ba kenan duk abin da ya samu shi da a da shafin kasha kanta shi da rabi kai da rabi ko kai da abin nan eh, bisa goma shi da kudu bisa goma duk da ya ya fi yin kamar ta rasu to ya zai gyara in lalace wani in ne gona za su gyara ya zan dan gyara kaɗan ne ka gane ko shanu haka in san za su kawo a bai hmm, za domin duk ba da gona aiki ɗaya gari a wannan saboda mun ba mu da gona da gona da inabi kan haka da kuma ruwa da ake haka ruwa da ruwa suna tare da yaran da haka